This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 22 da 25 da kuma 16. A jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Sannan muna nan kodayaushe a kan intanet wato a voahausa.com. masu saurari assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci na ranar biyar ga watan nuwambar shekarar 2015 mahmud lalo ne daga birnin washington dc tare da aliyu mustapha sokoto muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri namu da ke zuwa muku a zagaye na uku a wannan rana ga kanin labaran duniya to da ingila da amurka dai suna ta ƙara ƙarfafa cewa bam ne ya cillo jirgin saman na rasha da ya faɗi a ƙasar misira amma rasha ta ce ba ta yadda ba duk da korafe-korafen da ake an rantsar da sabon shugaban tanzania a maldives kuma an tsige mataimakin shugaban kasar da aka ciya ya kashe shugaban kasa yayin da obama shugabar adawa ta wurin ta ce za ta ɗauki mukamin da ya na shugaban kasar idan sun ci zaɓe a gashin makon nan To a Najeriya ana can ana ci gaba da cece kuce game da shirin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ke yi na naɗa ministocin jikar nayika. Eh to mu dai gaskiya abin da buhari ya zaɓo muna ganin da wuya zaɓo ma najeriya mugun abu amma magana a jeje kana yi ka adi wannan bar taso ba mu dai a wajen mu a jamhuriyar nijar kungiyar tarayyar turai ta eu ta bai wa kasar tallafin euro miliyan hamsin za ku ji mai za a yi da waɗannan kuɗaɗe muna tafi da shirin mu na sai bango ya tsage wanda jimai ali za ta gabatar amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya to jama'a barkanku da wuni Firayim Ministan Burtaniya David Cameron ya ce tunaninsa na cewa bom ne ya tarwatsa jirgin saman fasinjin na kasar Rasha a cikin makon jiya sai da da karfi yake yi. Dukkan mutane 224 da suke cikin wannan jirgin ya sun hallaka lokacin da ya sulu zuwa ƙasa a yankin Turusini. Sai dai da yake bayyana wannan ra'ayi jim kaɗan kafin saduwarsa da shugaban ƙasar ta Misira Abdul Fattah al-Sisi yau a London. mr kamarin ya ce har yanzu kwararru ba su cimma matsaya ba tukuna kan abin da ya janyo wannan hatsari to amma har zuwa yanzu na hukumomin misira da rasha suna ci gaba da naci akan cewa ba wata shaida mai nuna cewa bam ne ya janyo tarwatsewar wannan jirgi a cikin sararin samaniya wani kusar gwamnatin amurka ya ce wasu maganganun da aka cafke a hanyoyin sadarwa suna nuna cewa kungiyar isis ce ke da alhakin faduwar wannan jirgi yayin da shi kuma sakataren harkokin wajen birtaniya ɗin philip hammond yake cewa akwai ƙaƙƙarfar yiwuwar cewa wani abu mai fashewa da ke cikin jirgin shine ya haddasa ragargajewarsa rasha dai tana ci gaba da kin yarda da magana cewa bam ne sanadi ta ce ɗaukan wannan mataki a yanzu kamar saurin yanke hukunci ne aka yi ƙungiyar 'yan tawayen nan ta kurɗawan turkiya da ake kira pkk ta faɗa a yau alhamis cewa an zo ƙarshen shirin tsagaita wutar da ta ƙulla da gwamnatin turkiya a cikin bayanin da ta bayar ta hannun kamfanin dallancin labaran firat mai ra'ayin kurɗawa ƙungiyar ta ce ta cimma matsayin ta tsinke wannan shiri ne saboda take-taken gwamnati na tsokana da kuma hare-haren da take kaiwa a jiya laraba ne dai shugaban ƙasar turkiya rajib tayyip erdogan ya bayyana ƙudurinsa na ci gaba da fitattakar mayakan na pkk yana cewa sojojin ƙasar ba za su huta ba sai sun gama da 'yan tawayen baki ɗayansu jiragen yakin turkiya dai sun jima suna kai hare-hare akan sansanonin pkk da ke yankunan kurdawa na ƙasashen iraki da kudu maso gabashin inda wato da kudu maso gabashin ita kanta turkiyan yayin da su ma mayakan pkk suke kai nasu har-haren a wasu sassa wannan yaƙi ya janyo mutuwar ɗaruruwan mutane da dama daga sassan biyu to kuna jin labaran duniya daga sashen wasan murya amurka a washington ta dai yau alhamis ne aka yi shagalin rantsar da sabon shugaban ƙasar tanzania john magufuli duk da gunagunai ko korafin da wasu suke ci gaba da yi akan sakamakon zaben da aka gudanar ranar 25 ga watan jiya na oktoba a yau ne shugaban da mataimakiyarsa samiya suluhu hassan suka ɗauki rantsuwar tasu a gaban ɗimbin jama'a da suka lara a gagarumin filin wasan na uhuru da ke can birnin dar es shi babban birnin ƙasar tanzania kenan a cikin ɗan gajeren jawabin da ya a gurin shugaba magufuli ya alkawarin zai cika alkawarin da ya ɗauka lokacin yaƙi neman zaɓe hawan karagar da sabon shugaban nan ya yi ya daɗa tsawaita daɗewar ita jam'iyyar tasu ta ccm ko kuma chama chama pinduzi a kan karagar mulki da kuma mamaye kujerun majalisar dokokin ƙasar to sai dai jam'iyyun adawa tanzania sun ki amincewa da sakamakon zaben da suka ce magudi aka tafka a cikinsa yayin da a yankin nan mai cin gashin kansa na zanzibar shi ma ya soke nashi zaɓe a bisa wannan hujjar ta magudi amma duk da wannan zargin wakilan kasashen turai da suka kalli zaben sun ce an gudanar da shi a cikin tsari mai kyau ko da yake nukunukun da aka rinka yi a cikinsa na karfafa zargin su 'yan adawar a yau alhamis ne majalisar dokokin kasar maldives ta amince da tsige mataimakin shugaban kasar ahmed adib wanda ake zargi da cewa yana da hannu a wani yunkurin da aka yi in halaka shi kansa shugaban kasar sakamakon jefa kuri'a a majalisar ya nuna cewa wakilai 61 ne suka amince da a tsige mataimakin yayin da ba wakili ko ɗaya da ya nuna adawa da hakan an dai ɗauki wannan mataki ne kamar kwanaki 30 bayan da shugaban ƙasar abdallah yamin ya ayyana dokar ta ɓaci a sanadin abin da ya kira barazana da ƙasar ke fuskanta matar shugaban ƙasar da wasu mutane biyu na daga cikin waɗanda suka samu raunuka lokacin da jirgin ruwan kwale-kwale na shugaban ya yi bindiga a watan satumbar da ya shige shi kansa shugaban da dai ba abin da ya same shi a lokacin wannan hatsarin da mukarrabansa suka ce yunkuri ne na kashe shi to a ƙarshe shugabar adawa ta ƙasar myanmar wato ko kuma ƙasar bama osan suci ta ce idan har jam'iyyarta ta yi nasara na lashe zaben da za a gudanar a ƙarshen makon nan za ta ɗauki mukamin da ya mafi na shugaban ƙasar domin ta kaucewa taka dokar da ta hana ta ta riƙa mukamai na mulki. a yau ne san su ci ta yi hira da manema labarai amma ba ta fayyace abin da take nufi ba illa kawai ta ce mukamina zai kasance sama na shugaban kasa kuma wannan wata manufa ce mai saukin fahimta ita dai shugabar adawar an hana ta ta rika mukamai ne a ƙarƙashin wata dokar kundin tsarin mulki wacce ta ce duk mai auren wata ko wani daga ƙasashen waje ko ma suke da 'ya'ya daga kasashen na ƙetare to ba ya dasa rika mukamin shugaban ƙasar ba. To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. bari mu fara da najeriya inda al'ummar kasar ke ci gaba da tofa albarkacin bakin su game da shirin gwamnatin shugaba muhammadu buhari na nada wasu ministoci na je ka ga wakilin murya amurka babangida jibril da karin bayani daga lagos Because of the economic imperative to have less ministers, substantive ministers, let me put it that way. Kalaman shugaban kasa Muhammadu Buhari kenan da ke nuna cewa ba dukkanin ministocinsa 36 ne za su samu manyan ofisoshi kamar da yake a can baya ba. wannan kalamai dai ya jawo kace na ce a tsakanin al'umma a inda wasu ke zargin gwamnatin muhammadu buhari da nuna gazawa tun kafin tafiya ta nisa a yadda kuma wasu ke ganin matakin shugaban kasan zai taimaka wa kasa wajen rage makudan kudaden da ake kashewa akan manyan jami'an gwamnati masu rike da mukaman siyasa irin na ministoci matakin na shugaban kasa muhammadu buhari dai ana ganin tamkar gwamnati ce da za ta tafi da ministoci irin na je kana yi ka to koya 'yan najeriya ke ganin wannan mataki na shugaban kasa ga dai abinda wani dan najeriya ke cewa eh, sunan alhaji abubakar eh to mu dai gaskiya abin da buhari zaɓo muna ganin da wuya zaɓo ma najeriya mugun abu duk abin da buhari zaɓa muna da taƙiƙanin cewa insha Allah ta'ala abin da zai mutane alkhairi sai dai sharon mu anan da shugaban ƙasa zai taimaka duk ministan da ya zaba ya bashi full aiki a bashi office kamar da ake ba kowa ya kasance duk abin da ake ma kowane minista a yi mashi sannan kuma a sa ido akan aikin kowane mutum cikin su ba ku goyi bayan ministan yake ba a a'a maganar ministan yake ai Buhari ya wuce nan duk abin da ya dauko kowa ya da shi kuma mun tabbatar ba zai taɓa yadda ba a ci amana 'yan najeriya duk aikin da ya ce a yi to a sa ido a bi mutum tiriyan tiriyan a ga iya gudun shi amma magana a jeje kana yi ka aido wannan bar taso ba mu dai a wajen mu shi ma a bangarensa pasto tunde bakare wanda ya taba zama mataimakin dan takarar neman shugaban kasa na jam'iyyar cpc tare da muhammadu buhari ya kare matakin shugaban kasan inda yake cewa matakin da ya dauka na tafiya da wasu 'yan siyasa da wasu ke zargi cewa tsofaffin zuma ne abin yabawa ne kuma dole ne shugaban kasan ya tafi da wa'anda ya sani those who say you have old recycled hands must show who are the hands that have been recycled. Ya ce sai ku nuna mini wanda ya dace da kuma hujjanku na cewa wanda aka naɗan bai dace ba yanzu dai a yanda sabbin ministocin suka fara wani taron bita na kwanaki biyu domin sanin makaman aiki 'yan najeriya sun zara ido tare da kasa kunnuwa domin sauraren irin ma'aikatun da za a tura kowane ɗaya daga cikinsu tare kuma da sanin wanda zai zama ministan ka a cikin ministoci 36 babangiji cifrin murya amurka daga lagos a nigeria. To daga Najeriya bari mu liƙa makwabciyar ta jamhuriyar Nijar inda ƙungiyar tarayyar ƙasashen Turai ta EU ta baiwa ƙasar tallafin kuɗi na euro miliyan hamsin domin gudanar da ayyukan da suka shafi samar da tsaro da matsalar yanayi da dai sauransu kamar yadda za ku ji a wannan rahoto na wakilin murya amurka suleiman muni barma daga yamai matsalar tsaro da ta bakin haure da matsalar canjin yanayi na kan gaba a yau a jerin matsalolin da ke mai da hannun agogo baya a ayyukan ci gaban kasashen duniya musamman kasashe masu tasowa dalili kenan da kungiyar tarayyar turai ta ware miliyan 50 na euro domin tallafa wa kasar nijar ta fuskanci waɗannan matsaloli I really uh, would like to, to, to invite our uh, uh, services, our ministry and the delegation to work together on Kwamishinan kungiyar EU e mai kula da hulɗar ƙasa da ƙasa da ci gaba, Mr. Mimika Noven ya ce jami'anmu da ke Brussels uh, shirye suke su haɗa gwiwa da Niger domin tafiyar da uh, ayyukan wannan shiri, saboda haka muna jiran shawarwari na zahiri daga ɓangaren ku dangane da bukatun wannan ƙasa a fannonin da shirin ya kunsa uh, ta yadda da za mu gaggauta fitar da waɗannan kuɗaɗe a fara aiki a kan lokacin da aka tsayar kamar yadda mataimakiyata ta alkawalta muku a ziyarar da ta kawo Nijar a watan Satumba da ya gabata. Ƙungiyar ta EU ta ƙara keɓe wasu kuɗaɗen na daban domin fannin walwalar al'umma. I'm so happy to uh, sign this agreement providing uh, this year an extra uh, 36 million euros. Kwamishinan kungiyar EU mai kula da hulɗar ƙasa da ƙasa da ci gaba ya ce, jama'a maza da mata da ke wurin wannan biki ina mai farin cikin saka uh, hannu a kan uh, wannan yarjejeniya da ta kunshi miliyan 36 na euro domin karfafa ayyukan kiwon lafiyar al'ummar nijar musamman mata da yara kanana da ayyukan bayar da ilimi ga 'yan mata uh, ministar harkokin wajen jamhuriyar nijar madam kane aisha bulama ta bayyana cewa tuni kasar ta shirya wata tawagar manyan jama'an da za su halarci taron da kasashen duniya ke shirin gudanarwa a birnin labalet kan batun bakin haure a ranakun 11 da 12 ga watan nan na nuwamba duk wannan abubuwan mun yi nazari bisan su mun shirya kundinmu wanda za mu da shi can lusomi lavalet bisa mun tabbata deja ya haɗi suna da niyya su kama mini nijar bisa wannan amma mu abin da mun kasa gaba shine abin da ya sa mutane suke barin ƙasarsu su tahi menene sa mutane suke barin ƙasarsu su tahi to shine ya kamata a kama magani Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. ta daga batun tallafi a Nijar sai na zaɓe a jamhuriyar Chadi inda a karan farko kuma zaben ƙasar ta fara raba katunan masu zaɓe da ke ɗauke da hotunan su. Wannan ya zo ne a wani mataki na ƙoƙarin kare ayyukan masu shirin tafka magudi a zaɓe mai zuwa. Na tambayi Sanusi Mukta ɗan jarida a birnin Injamina ƙarin bayani game da wannan kati. dan shida ne gwamnati ko kuma hukumar zaɓe ta ƙasa mai zaman kanta ta fara rarraba wannan katunan zaɓe mai foto a karon farko a nan ƙasar mu ta cadi Kuma shi wannan katin zaɓe duk wani ɗan ƙasa wanda ya cika shekara goma sha takwas zai iya samun sa. Akwai 'yan ka'idodi wanda mutum zai cika kamar mu kana da katin ɗan ƙasa ko takarda haihuwa ko kuma ainihin kana da lasisin tukin mota ko kuma kana da passport akwai wayoyin takardun amma in dukkan baka da takarda ko ɗaya shaidu kamar masu anguwanni guda biyu ko kuma da wani sanannun mutane a nan anguwa in suka shaida cewa ɗaya eh, lalle kai dan nan ne shi kenan za a iya baka wannan katin zabi. to malam sunusi shi wannan kati da aka bayar yana nufin kamar wato za a amfani da na'urar nan kenan ta tantance katin masu kaɗa ƙuri'a ko ku dai abin yake a'a gaskiya babu wannan na'ura ta tantancewa tun tun da farko yan adawa ne yan siyasa yan adawa su suka ta kokarin cewa sai an raba katin zabe mai hoto to a lokacin da suka ji labarin cewar an yi zaɓe a najeriya da wannan wato na'urar tantance mai zaɓe sai suka ce su ma he an sa wanda ake kiran ta kick identification kenan anan nan hmm. daga baya sai aka ce a tun da daman can ainihin wato bukatunsu ba su nuna da wannan na'urar ba yanzu gwamnati ba za ta iya komawa da ba ta je ta nemo wannan na'ura ba sai dai a yi wannan mai foton kawai kuma a duba gaba To kamar ya mutanen kasar ta Chadi suke kallon wannan kati da aka fitar a karan farko na kada ƙuri'a mai ɗauke da hotuna? Eh to gaskiya mutane suna nan suna ta zumuɗin zuwa sa. Za ka zo ka samu ko ko da sassafe ka tafi misalin karfe shida za ka samu kamar mutum ishirin talatin a gaban ka. Malam sunusu Muktar dan jarida a birnin Injamina na kasar Chadi karfe goma da kwata kenan a gugun nan wato hudu da kwata kenan a Chadin da Najeriya da ma jamhuriyar Nijar. kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka ga jimmy ali da shirinmu na gaba assalamu alaikum masu sauraron filin sai bango ya tsage jummai ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin galibi akan danganta rashin ayyukan yi da matsalolin da suka danganci shawo kan yara matasa ko kuma ɗaukan matasa a zaman 'yan bangan siyasa. masu tada zaune tsaye da sauran yin ayyukan asha galibi waɗannan matsalolin suna faruwa ne a saboda zaman kashe wando to mun taɓa yin shirin sai bango ya tsage da malam abubakar muhammad daraktan hukumar samar da ayyukan yi da ake cewa nde a takaice ga tambayar mu ta farko sunana jazuli abdullahi kuma ɗan kasuwa ne da ke nan abuja hello tambaya ta ta farko da zan yi wa babban bako ita akwai matsaloli na rashin ayyukan yi a ƙasar nan wanda su ne a farko yanzu wanda suka fi yawa saboda yana daga cikin abubuwan da suke kawo aikata manya-manyan laifuffuka a ƙasar nan shine su a tsarin su na irin na gwamnati ne suke yanzu matasa ƙasar nan saboda irin tashin hankalin da suke ciki na irin aikin yi wanda hanya gwamnati take bi don magance irin rashin aiki da ke damun matasa. To, Malam Abubakar kaji tambayar sako. To, Assalamu alaikum Malam Jazuli. Eh, barka da yamma kuma ina farin cikin ba da amsa wadda nake fatan za ka gamsu da ita a halin yanzu kamar yadda ka sani gwamnati ta sani jami'an gwamnati sani ke duk wani ɗan najeriya mai hankali ya san cewa rishin aikin yi ya a addabi ƙasar nan to alal haƙiƙa akwai abubuwa da yawa da gwamnati take yi domin ta shawo kan wannan matsalar baya ga wato bari in baka ka fahimci shi aikin yi yana da fanni guda biyu da masomashi inda ya faro da abubuwan da suke jaza shi da lokacin da ya faru ya tabbata ya zama rashin aiki duk waɗannan fannonin gwamnati tana yin abubuwa kaga kamar mu hukuma ta NDE an kafa mu sai abin ya zama ya tabbata ya zama rashin aiki yi sannan sai mu kawo shirye-shirye wanda za su gyara shi to amma kuma akwai can farko abubuwan da suke jaza rashin aiki to yanzu ina son in shaida maka manya-manyan abubuwa da suke kawo shi aikin ya shafi kamar rishin ma'aikatu wanda wata sa'a rishin wutar lantarki ya kyawo shi amma yanzu fi sabilillah duk ɗan najeriya ya san cewa wutar lantarki ta fara gyaruwa lokacin da wutar lantarki ta zauna ta gyaru sannan kuma tsaro ya kyautata su mutane su da kansu za su rika ayyukan kansu idan ka duba garuruwanmu mutane masu walda ne masu ƙera ne masu ƙere-ƙere ne duk ga suna aiki na suke aiki ba sai aikin gwamnati ba kawai to wannan jan fannin inda abin ke fara kenan nan daga ƙarshe inda rashin aikin ya tabbata mu hukuma da muke ta NDE akwai shirye-shirye da tsare-tsare da yawa da muke wanda ya shafi aikin gona wanda ya shafi sana'antu wanda ya shafi yin ayyuka wanda za ka kau da yaro daga zaman kashe wando sannan baya ga wanda mu muke yau da kullum shekara da shekaru akwai wasu wanda gwamnati ke fito yanzu kasa akwai wannan abin da ake kira UN wanda shiri ne wanda gwamnati ta fullo da shi domin matasa su gasa tsakaninsu su fito da fasahar su a ba su kuɗi su je su aiwatar da wasu ayyuka wanda za su ba su aiki har su samu motsu ɗaya kenan idan ka duba akwai wannan shuwafi lokacin da aka yi ta dan takaddama akan rarar kudin mai ai ga gwamnati sai ta fito da wannan shuwafi din shi shuwafi wani tsari ne da aka yi wancan kuɗi a saka su ta hanyar da za a taimaka ma jama'a kujan jin daɗin al'umma da kuma samun eh, matasa aiki duk waɗannan tsare-tsare ne da aikace-aikace baya da alal haƙiƙa tsare-tsare wanda kamar ma'aikata aikin gona take yi Ma'aikatan lafiya take dukkan ma'aikatu yanzu ba wannan gwamnati ta ce duk wani babban kwangila da za a bada sai ka nuna aiki nawa za a samu a cikinta aiki guda nawa wannan eh, kwangila za ta aiwatar za ta tabbatar to duk waɗannan abubuwa ne wanda ke nuna yadda gwamnati ta damu kuma take da shirye-shirye to amma abu ɗaya wani hamzari da nake so in bayar shi ne a fahimci cewa rashin aikin yi ya musabbabin shi wasu abubuwan suna cikin kasanmu wasu ba cikin kasanmu suke ba yanzu duniya ta zama ana ce mata wai kauye daya abubuwan da ke faruwa wani wuri sai su shafi wani wuri akwai wani abin da mutane suka kira wai globalization wannan al'amari ne na dangantaka ta cinikayya da sauransu na ƙasa da ƙasashe waɗanda wasu ƙasashen suna jin daɗi wasu ba su jin daɗi alal mu muna ci wanda ba mu jin daɗi kuma na tabbatar cewa manyan shugabannin duniya sun zauna su yi ittifakin cewa kayan a samu galaba a kan rishin aikin yi da da fatara sai an tabbata an zaunar da an sake duba tsarin cinikayya tsakanin ƙasa da ƙasashe lokacin za a samu eh, eh, matsala. Ba zan tambaye ka. Alal misali yanzu za ka duba ga mu da biranenmu. ‘Yan mata eh, da samari kusan kowa za gan shi yana sanar da riga ko wandon jins. kusan ba ni da labarin cewa akwai inda ake jins a Najeriya duk wani yaron da na gani ko yarinya na ta da jins sai in ga abinci na an cire daga aikin daga ma'aikacin eh, eh, masaka haka wasan masakunmu dubban mutane suke ɗauka aiki sun zo sun roshi saboda akwai al'amura da yawa wanda ya shafi aiki amma ina tabbatar maka gwamnati tana iyaka kokari domin ta shafa wani abu da fatara da rashin aikin yi ba najeriya kawai ya shafa ba wani abu ne duniya ce abin ya zo bata gaba daya sau kowane bangare yana iyaka kokarin shi ya samu ya tsira da kanshi amma duka gaba daya dole sai an samu wani hanya wanda za a samu tsari na duniya ya tabbatar da an samu adalci a cikin dangantaka tumbana ta ci da tattalin arziki tsakanin ƙasa da ƙasa. ina fata wannan ya ka malami na gaba ya tambayar salamu alaikum hajjajin mai wa alaikum salam mai magana sana saba imamu gashuwa ana da tambayoyi guda uku tambaya ta ta farko ma'aikatarsa ta nd ana mata zargin nuna bambanci wajen ayyukanta tambaya ta ta biyu wani shiri yake wajen farfado da harkar noma da kiwo eh, domin a samu sauƙin ayyukan yi tambaya ta biyu kenan tambaya ta uku mutane suka koya musu ayyukan yi ana cewa bayan sun gama training din ba a dan basu abin da za su je su rike kansu domin su su samar wa kansu ayyukan yi wannan sune tambayoyi na guda uku na musu fatan alheri to to to alhamdulillah malam bari da sauri sauri tabbatar maka da cewa hukumar mu ba ta nuna bambanci tsakanin wata jiha da wata jiha duk abin da gwamnati ta bamu domin dukkan kuɗin da muke samu daga gwamnati ne jihar nan guda talatin da shida da abuja kowace tana da haƙƙi a kan shi watakila akwai wasu eh, shirye-shiryen wanda suke nuna wani bangare yana samu wani amma ina tabbatar maka ba hukumar NDE ba ce ba sannan wataƙila ina ce da maka akwai kamar misali duk wanda yake son ya haɗa kai da NDE a yi aiki a wani wurin da yake so to NDA shi ne take da haɗa kai da shi dan kasuwa ne gwamnatin jiha ce gwamnatin karamar hukuma ce wani duk wanda ke son mu haɗa kai da shi mu muna nan kuma a halin yanzu da yawancin 'yan majalisa suna haɗa kai da NDE domin a yi ayyuka a mazaɓinsu. tana yiwa kana gani ana yi wasu mazaɓu wasu ba to in ka ga an yi auta mazaɓa wanda ke wurin wakilin shi ya zo wajen mu ya nemi goyon bayan mu ya nemi haɗin kanmu muka ji tare aka yi wani abu ba da an nuna bambanci ba. ba da a nuna ba na biyu ina so in tabbatar maka cewa wato ita hukumar NDE haƙƙin da aka bata shine ta yi duk abin da za ta iya yi ta samar da aikin yi saboda haka lokacin da muka shiga cikin ɓangaren gona ko ɓangaren kiwo mun shiga ne domin mu kirkiro da aikin yi wato barin in baka ka fahimci kamar ma'aikatar gona ko ta jiha ko ta tarayya tana da haƙƙin ta bunƙasa aikin gona mu ba hakkin mu bane mu bunƙasa aikin gona aikin hakkin mu shine mu samar da aiki a cikin aikin gona ina san zaka ka fahimci bambancin ba a ba dora ma NDE hakkin ta je ta bunƙasa noma ta bunƙasa kere-kere ta bunƙasa kiwo a'a ba shi aka dora mu ba an ba mu hakkin mu shiga kowane fanni mu je mu ƙirƙiro aikin yi mu samar da aikin yi shine hakkin mu Masu sauraro ƙarshen shirin kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu a huta lafiya. jimai Ali kenan da shirin sai bango ya tsage yanzu kuma sai kaɗan daga cikin saƙonin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakon farko cewa ya Allah ya sa taron da ake a Najeriya akan kare haƙƙin yara da mata kwalliya ta biya kuɗin sabulu domin an jima ana ruwa ƙasa na shanyewa sako daga kawowa ka ragwalam. gwalam. Shi nan cewa samun shugabanci akan kowa a Najeriya da Buhari yake yi abin ayaba ne. To baba Buhari Allah ya ƙara taya riko. Sako daga hakilu zamani almajirawa malumfashi. Sakon Matthew Garba ya ce jiki magayi wai duka da ɗan yankara. A yau zan yi tsokaci ne game da jinkirin biyan ma'aikata albashinsu na watan goma na Oktoba da ya shige. A kashin gaskiya mu ma'aikata mun shiga tsaka mai wuya ga duka ga kuma tsinka jika. Yawancin yara a yanzu an kore su a makaranta sanadiyar rashin biyan kuɗin makaranta. Kai abin sakawa zama a bakin salati sai wane da wani a daidai wannan gaba ne nake kira ga gwamnatin tarayyar najeriya da ta gaggauta biyan ma'aikata albashinsu ko sa samu sa'ida Sakon Adam A. Adam garkuwar matasan jihar yoruba cewa yayi. Salam muryar Amurka. Zargin da hukumar EFCC take yi wa masu cin hanci da rashawa da kuma kotunan da ke sauraron kararrakin masu cin hanci da rashawar yana tafiyar hawainiya to tabbas biri ya yi kama da mutum domin idan babu rami to me ya kawo maganar rami. Shi ko sakon karshe daga Comrade Hafiz Sani Murabus attajiri a garki jigawa cewa yayi. Don Allah BOA Hausa ku isar mana da sakon Allah ya taya riko game da yadda wakilin mu. mu mai wakiltar mu abuja ke tallafa wa ɗalibai kamar wajen sayan fom ɗin makarantu da kuma kamar yin jam na share fagen shiga jami'a da kuma magance matsalar ruwa a duk faɗin garki da babura ko yanzu ya bar kwangila a yi rijiyar tuƙa-tuƙa guda 60 tsakanin garki da ɓaɓura muna fatan allah ya dafa masa. a gaida usman kabara yanzu kuma ga labarai a takaice. Prime Minister Ingila David Cameron ya ce tunaninsa na cewa bom ne ya tarwatsa jirgin saman fasinjan na kasar Rasha da ya fada a Burusini na cikin makon jiya da ya gabata yana kara karfi Dukkan mutane 224 da ke cikin wurin dai sun hallaka. To sai dai da yake bayyana wani ra'ayi jim kaɗan kafin saduwar shi da shugaban ƙasar Misira Abdul Fattah al-Sisi a London. Mr. Cameron ya ce har yanzu ƙwararru ba su cimma matsaka abin da ya je hatsarin ba. ƙungiyar 'yan tawayin kurdawa ta turkiyya nan da ake kira pkk ta ce an zo ƙarshen yarjejeniyar tsagaita wutar da ta kula da gwamnatin turkiyya a cikin bayanin da ta bayar yau alhamis ta hannun kamfanin dillancin labaran fred ƙungiyar ta ce ta cimma wannan matsayin ne a sanadin take-taken gwamnati na tsokanarta da kuma kai mata hare-hare haka mun kawo muku rahoton cewa yau alhamis aka yi shagalin rantsar da sabon shugaban kasar tanzania john magufuli duk da gunagudan da suke yi na kan mada sakamakon zaben da aka gudanar na ran 25 ga watan oktoba da ya wuce to masu haro abin ya sauka kenan a cikin shirin namu wannan lokaci sai kuma can an jima za mu sake dawowa da wani sabon shiri da izinin allah inda za mu so mu ji ra'ayinku kan watsi da majalisar dattawan najeriya ta yi da buƙatar da wasu suka gabatar mata na cewa a rinka biyan matasa marasa aikin yi dubu biyar a duk wata yayin da wasu ke ganin kuɗin zai tallafa musu wasu na ganin zai iya kashe musu zuciya ya kuke kallon lamarin yanzu a madadin julie leathers gresham da mustapha wato ali mustapha sokoto mahmud lalu ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka